Sama da shekaru 200 da suka gabata, ƙuri'a da 'yan majalisa ke kaɗawa a majalisar dokoki domin amincewa da zaben shugaban ƙasa a Amurka. Wata al'ada ce ta samun sahalewar majalisa da aka saba da ita. To sai dai a ranar shida ga watan Janairun shekarar da ta gabata ta kasance wani lokaci na juyayi da kuma faɗakarwa. Abinda masu nazarin al'amura suka ce ya motsa ginshikin dimokuraɗiyya a Amurkar. yayin dai da 'yan majalisar dokoki ke taro domin tabbatar da zaben shugaba joe biden a baran tsohon shugaban amurka donald trump ya yi wani taron magoya bayansa dandazon kuwa da ya hada da masu tsananin ra'ayin riƙau waɗanda suka kwashe makonni suna jayayya da zaben ƙasar na 2020 a yunkurinsu na kwace abin da suka kira zaben da aka sace musu dandazon magoya bayan na donald trump suka aikata munanan ta'adi ga majalisar dokoki da nufin dakatar da majalisar daga tabbatar da nasarar shugaba Biden. Su dai magoya bayan na tsohon shugaban na Amurka sun yi amfani ne da damar kafafen sada zumunta na zamani wajen yada manufofinsu da ma watsa abin da suke aikatawa kai tsaye. Abin kuma da masana a harkar sadarwa irin su Regina Lawrence ta Jami'ar Oregon da ke Amurkar. ta ɗora laifi a kan jinkirin manyan kafofin watsa labarai wajen bayyana abin da ke faruwa cikin lokaci. Ta ce a fili yake cewa yadda aka tsara kafofin sada zumunta na zamani na taimakawa yaduwar wasu halaye ko ɗabi'u da ma hanyoyin samar da bayanai. A tunanina dai kafofin watsa labaran rediyo da talabijin da ma jaridu sun yi wasu 'yan kumbiya-kumbiya wajen bayyana abubuwan da suka faru a ranar 6 ga watan na Janairu, musamman abubuwan da suka wakana a Majalisar Dokoki da ma ma'aikatar Shari'a, yayin da mutane ke son sanin abubuwan da ke wakana domin ɗora alhaki akan waɗanda nauyi ke kansu. to lallai ne su amince da duk wani abin da ya fito da sunan labari da gaske. Um, Zanga-zangar ta birnin Washington da ta yi sanadin mutuwar magoya bayan Donald Trump su hudu da ma wani jami'in tsaron sai kuma wasu mutum 140 da arba'in da suka jikkata an kuma yi allah wadai da wannan lamarin daga bangarori da dama na musamman siyasa a ciki da wajen amurka halin da ake ciki a yanzu ana ci gaba da bincike akan tsohon shugaba donald trump da ma wasu jigajigan magoya bayansa akan zargin tunzura waɗanda suka aikata wannan aikin. ko yake wasu na da ra'ayin cewa tsohon shugaban na iya samun gaskiya a saboda kurakuran da aka samu daga kafofin watsa labaran asali da ma na zamani da ke shafukan sada zumunta darakta a wata cibiyar da ke kare tuwasun demokradiyya susan spalding ta ce koma menene dai tsohon shugaban na amurka donald trump na da laifi there may well have been a, a sense that trump has gone too far ta ce a dukkanin abin da ya faru dai ana iya cewa trump ya wuce makaɗi da rawa abin dai da aka gani cikin kwanaki da makonni har zuwa watannin da suka biyo baya mr donald trump ya ci gaba da nuna ƙarfi kan 'yan jam'iyyarsa ta republicans ciki kuwa hadda waɗanda suka bijire masa a majalisar dokoki hukumar binciken manyan laifuka ta amurka wato fbi ta tuhumi mutane 727 ta hanyar amfani da hotuna da kyamarorin tsaro suka naɗa da ma wasu daga shafukan YouTube da waɗanda ta tattara ta wayoyin salula. Ana kuma zargin su ne da aikata laifin katse zaman kotu da ma amfani da miyagun makamai. To sai dai daga cikin waɗanda aka yankewa hukunci. Wasunsu an ɗora musu tara ce da bata wuce dala ɗari biyar ba ta Amurka. saboda samun su da laifin lalata kadarorin gwamnati yayin da wasu kuwa suka samu ɗaurin da ya kai har shekaru biyar saboda zargin da aka yi musu na cin zarafin jami'in ɗan sanda.